أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirinmu na fitoyi rahama wanda ni shehu bala kabara nake gabatar da shi a halin yanzu tare da shehu malamin a daktar shek muhammad sani rijiyar ne kada a manta dai za a iya samun mu akan lambar waya kamar haka ko da sakonni wato sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sufuli takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a adireshinmu na yanar gizo wato fatorahama at gmail.com za kuma a iya aiko mana da saƙonni ta shafinmu na zumunta wato facebook a karan karamakalla bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على هداهم إلى يوم الدين باين هكا إن وما سسورا رمو أولنا اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما مكفارة tsokaci a kan matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma darajarsa da ɗaukakarsa da Allah ta'ala yi masa da bayani akan abin da ya kamata musulmi su kasance sun sani kafin waninsu ya sani na haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da matsayinsa da kuma sanin wane ne shi domin rashin sanin sa shi yakan ja wani lokaci ma har a keta alfarmarsa shi yakan ja har a wasu maganganu na ɓaci a kansa amlam ya arifu rasulahu fa hum lahu munkirun ce ba su san manzon su bane don haka suke nuna rashin sanin su ko suke suke nuna ba su san shi waye ba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya taso a cikin mutanensa sun san shi sun san wane ne sun san shi mai gaskiya ne taba jarraba shi da ƙarya ba su da kansu sun masa wannan shaidar bayan ma Allah ta'ala ya aiko shi ya umarce shi da ya bayyana abin da Allah ta'ala ya bashi na sako da ya ce fasda abi ma tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in ka bayyana ka fasa kwan abin da aka umarce ka da shi ka fito ka faɗa ɓaro ɓaro ƙarara kowa da kowa ya ji annabi sallallahu alaihi salam ya tara kabilun qurayshawa daban-daban ya tara su a daidai jabal abi qubais ya hau saman dutse ya kirawo su yake cewa ya bani abdul manaf ya bani abdul muttalib duk suka haɗu kowa da kowa ya zo wanda ma bai samu zuwa ba sai da ya turo wakilinsa ya zo ya ji abin da annabi sallallahu alaihi zai zai zai faɗa da ya tashi kafin ya musu magana sai da ya ce da su shin kun taɓa kama ni da ƙarya in na faɗa muku abin da zan faɗa muku awa kuntum musaddiqiyya in na gaya muku abin da zan gaya muku za ku gaskata ni da suka buɗi baki sai suka ce wallahi ma jarrabna alayka illa sidqa tunda muke ba mu taɓa gwada ka da wani abu ba gaskiya ba wato mu san ka da wani abu ba gaskiya ba duk abin da kake faɗa mana gaskiya ne sai yake cewa da su fa inni rasulullahi ilaikum baina yadai azabin alim ko baina yadai azabin shadid ni manzo ne na Allah zuwa gare ku gaba gare ku akwai wata azaba mai tsanani wato in ba ku yarda da ni ba nan ne baffansa Abu Lahab ya kada baki ya ce tabballaka ali hadha jama'atana tar da kai yanzu wannan yasa ka tara mu bayan kuwa da sun ce ba su taɓa sanin shi da ƙarya ba ba su taba gwada shi da ƙarya ba balma sun kasance ko husu masu kai. in abu ya rikice aka rasa yadda za a shawo kan matsala sai a ce a kirawo muhammad sallallahu alaihi wasallam a kirawo shi ya raba gaddamar kamar lokacin da suka zo bayan sun gama ginin ka'aba ko sun sabunta ginin ka'aba suka zo wajen sanya hajarul aswad waye zai sanya shi kowace kabila tana ganin ita ya kamata ta sanya wannan dutse a gurinsa domin ta samu daraja da falalar sanya shi wannan dutsen suka shiga rikici kamar sa yaƙi. to karshe dai sai ga annabi sallallahu alaihi wasallama wato sai suka ce to yanzu duk wanda zai fito daga kofar banu shaiba shi za mu sanya ya zama mai mana hukunci sai kuwa gashi Allah ta'ala ya turo annabi sallallahu alaihi ya fito ta wannan kofa suna ganin shi suka ce radina bil amin muhtar mun yadda da hukuncin amintacce abin zabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba musu gaddama ya sa dauko wani kyalle aka dora dutsen akai ya ce ko wace kabila ta kama gefen wannan kyalle suka ɗaga wannan dutse sannan aka kai shi daidai inda za a sashi a nafsar sallallahu sa hannayensa masu daraja ya ɗauki dutsen ya sanya shi a bigiransa to haka suke gabanin gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda yake shafa kallabi su fi kuma umran min qablihi afala taqilun kafin in gaya muku Allah ta'ala ya aiko ni na zauna shekaru a cikin ku wato kun san halina kun san ɗabi'ata ba zan wannan ba zai sa ku yi tunani ba a lokacin da annabi sallallahu alaihi lokacin da al-hiraql yake wa abu sufyan tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya taba yi wa kuna kuna kama shi da ƙarya wato kun san shi da ƙarya abu sufyan ya ce ba mu san shi da ƙarya ba to cikin ansar da hiraql yake gaya masa yace ba zai yi ba mutumin da zai yi wa mutane ƙarya ya guji yi wa mutane ƙarya kuma ya ce yi wa Allah ƙarya ba zai yiwu ba inda a ce kun san shi ma da ƙarya ne sai ku ce eh to maƙaryaci ne ba mamaki cikin irin sa ne suka fara aka fara samun manya-manya har ma yanzu yake cewa shi annabin Allah ne ko shi manzon Allah ne saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan shaida daga wajen mutanensa sun san shi da wannan shaida kuma da yawa daga cikinsu sun yabe shi da wannan manya-manyan abokan gabansa hatta su abu jahal hatta abu jahal sai da ya bi annabi sallallahu alaihi wa sallama da cewa mutum ne mai amana mai gaskiya su dai kawai abinda ba su yarda da shi ba abin abinda yake faɗa abu jahal yake cewa mu ba kai muke karyatawa ba nahnu la nukadhibuk walakin nukadhibu ma ji'ta Abin da ka zo da shi ne muke karyatawa amma ba kai ba Allah ta'ala ya saukar masa da fadarsa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun Allah ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun mun san maganar da suke faɗa maka tana bakata maka rai fa innahum la yukadhibunaka domin su ba kai suke ƙaryatawa ba walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun azzalimai suna ja ne suna wato musu ne da ayoyin Allah amma ba wai kai ne suke ganin cewa makaryaci ba ne to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikinsu sun san shi da wannan sifa sun san shi da da wannan ɗabi'a ka duba abu sufyan a lokacin da ake masa tambayan nan da hirakal yake masa wannan tambayoyin yana daga cikin waɗanda suke manyan makiya ga annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai lokacin amma ya rasa abin da zai faɗa da zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kage ko yarfa ko sharri da shi babu domin lokacin da abin zai faru hirakul ya sa aka kira masa abu sufiyan aka kirawo masa mutanensa wato jama'arsa da suke tare da shi domin ya fita fitauci ne ya je ƙasar sham a lokacin hirakul ya ji labarin larabawa sun shigo kuma yana jin labarin manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a zo masa da su aka je aka zo masa da su ya ce cikin ku wane ne yafi kusanci da mutumin nan da ya bayyana garin laraba yake cewa shi annabi ne abu sufiyan ya ce ana aqrabuhum ilayhi nasaban na fi kowa kusanci da shi na ce to ya matso ya ce kuma a matso da duk jama'arsa wato mabiyansa da suke tare da shi yan rakiyarsa su zauna a gefensa wasu a daman su wasu a in ya faɗi maganar da take karya ne su ji don su ƙaryata shi a lokacin ya ce babu abin da zai wato hana ni in yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙage ko ƙarya ko sharri a daidai wannan lokacin sai gudun kada jama'a ta ko mutane na su ainihin ji cewa na yi ƙarya wannan yana nuna maka wato larabawa tun a jahiliya tun a wancan lokacin duk da su da maguzancinsu da arnancinsu babba a cikinsu yana gudun a ce da shi makaryaci ne wato wannan sifa ce wacce abu sufiyan yake nuna a cikin maganarsa yake cewa ba dan gudun kada mutane na su kama ni da karya ba to a lokacin da na yi masa amma za ka samu yau wani musulmi musulmi ne gashi musulmi ne yana da tutiyar musulunci gashi babba ne a cikin jama'arsa amma dan a ce ya yi ƙarya shi a gurinsa ba komai ba ne balma yana ganin karyar ado ce yana ganin wayewa ce yana ganin dabara ce iya siyasa ce ya yi ƙarya to ka duba abu sufiyan a lokacin ba musulmi ba ne mushriki ne arne ne gaba yake da annabi sallallahu alaihi wasallam amma cewa yake yi abin da ya hana in yi wa annabi sallallahu alaihi saboda ina gudun ina jin kunyar mutane na su kama ni da karya to kaga ashe musulmi shi ya fi kamata ya sifantu da wannan sifa to a lokacin abu sufiyan ya ce ba abin da na iya shigarwa na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam karya sai lokacin da abu sufiyan yake cewa shin ya taɓa muku yana muku yaudara ya ce a'a ba yaudaran mu ya ce sai dai yanzu muna cikin wani lokaci na sulhu ba mu san ko me zai yi ba ya ce wannan kalmar ita kadai na iya sokawa a cikin bayani na ita ma in kula babu wanda ya iya sokarsa cewa dai bai san dai me yake yi ba yanzu kawai abin da ya iya faɗa kenan wanda yake dan nuna cewa kamar tayu tayu ko a cikin wannan dan lokacin da ake zaman sulhu ko ya yi wani abin da da can baya yi yace wannan kalmar kawai na iya sokawa cikin bayani na to a shahid dai abinda za mu fahimta shine yadda makiyansa ma a wancan lokacin tun kafin ma abu sufiya ne musulunta ya yi ikirari ya yadda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne lokacin da aka tambaye shi me yake koya muku ya ce abin yake koya mana ko yake kiran mu yi yake umartan mu da shi yana umartan mu da mu bauta wa Allah kada mu hada shi da kowa mu yi sallah mu ba da zakka mu yi gaskiya mu kame kai wannan duka abubuwa ne masu masu kyau يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا ويأمرنا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة وصلة الأرحام وتحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكي أمر تسود وأن أبوه وأن أبوه وأن أبوه وأن سكيه ودوبا خديجة ما ترسى تفولكو لوكا شندا النبي صلى الله عليه وسلم أكفاري مسوحي يداو أبلغيشي أرازاني أسورتشي لكن سينا روا ترتجف ترتجف فرائسه gaɓoɓin jikin annabi suna rawa saboda ya ga abin da bai taɓa gani ba ya ji muryar da bai taɓa ji ba ya ji karatun wani littafin da bai taɓa ji ba ya zo a tsorace ya zo yana cewa khadija zan zammilu ne zammilu ne zammilu ne zammilu ne kulullube ni kulullube ni ka dubi irin kalmomin da khadija ta faɗa masa take cewa wallahi la yukhzika Allahu abadan abadan har abada Allah ba zai tozarta ka ta fara zano wasu ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam yace innaka latahmilul kalla wa taksibul ma'du wa taqri ad wa tu'inu ala nawa'ibil haqq Allah ba zai taba tozarta ka ba saboda kana ɗaukan nauyin kanka ka dau nauyin iyalanka ka dau nauyin wasu kana ba mu wanda baya da shi tuksibul ma'du wanda bai da shi kana bashi ko kuma kana samo wa iyalinka abin da za su ci sannan kuma kana girmama bako akai bako kana girmama shi sannan duk sanda aka ce ga wani abu na taimako da ake bukata ana ana ga kana sa hannu a wajen wannan taimako shine wato wato inu ala nawaib haq ce to wanda yake irin wannan ɗabi'a Allah ba zai tozarta shi ba ka duba yadda ta zana halayen annabi sallallahu alaihi wasallam na kwarai na kirki wannan tun kafin a aiko annabi sallallahu alaihi wa sallam to haka Allah ta'ala ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam shimfiɗa ta tarbiya mai kyau tun a farkon lamarinsa wanda mutanensa suka gagara su ƙaryata su su jefe shi da ƙarya sai dai su jefe shi da shi mawaƙi ne shi boka ne shi ɗan duba ne sai dai waɗannan kalmomi dai suka amma ba inda suka ce shi maƙaryaci ne ba inda suka jefe shi da cewa shi maƙaryaci ne ya za a yi kuna ce masa as-sadiqul amin ya shekara arba'in da wannan sifa kawai rana tsaka ya rikida ya koma makaryaci abu shakka wannan abin ba zai yiwu ba a hankali to haka dai Allah ta'ala ya nuna wato inayarsa da kulawarsa da ri'ayarsa da tarbiyarsa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da wani abu ne da ya kamata mu musulmi mu san da wannan kuma a ko ina mu iya fitowa mai jawabi irin wannan ta yadda za mu fito da manzo sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi mu za mu mun san shi wanda ba su san shi ba kuma mu sanar da su su san shi duk wanda ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ala haqiqatihi dole ya so shi ko ya ko ya bayyana a baki to a zuciya san cewa ƙarya yake mutumin nan mutum ne da tarihi bai taɓa yin ba a taɓa yin irinsa ba Allah ta'ala ya kara wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam salati da sallama Allah ta'ala ya samu cikin waɗanda za su tashi cikin mabiyansa kuma za su samu sa ranar gobe kiyama amin tambayar farko ta fito daga nasir baban al'amin ya ce malam liman yakan juya ya kalli kudu ko arewa to yaya halaccin hakan yake sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallam in ya gama sallah wanda ce za idan sarrafa min salati in haraf in ya gama sallah sai ya karkace ya karkata zuwa ya juya zuwa damansa ko hagunsa a wasu hadisan kuma ya staqbilun nas ko ya fuskanci mutane wato baya zama a yanayinsa da ya gama sallah a cikin wato ya gama sallah yana zaune yana kallon alƙibla in ya assalamu alaikum assalamu alaikum to sai ya juya ko ya sa gabansa wato ya juya bangarensa na dama ya kalli hagu ko ya koma ya hagu ya kalli dama ko kuma ya koma ya fuskanci mutane kamar yadda ya zo a cikin hadisin al-aswad ibn yazid da yake cewa annabi sallallahu alaihi wa ya gama sallar asuba amina fastaqbalan nas sai ya fuskanto mutane ya fuskanto mutane shine karshen karshen sahucan ya ga wasu mutane biyu ba su yi sallah ba ya ce a zo masa da su to annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka sannan in ya zauna a gurin baya dadewa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah baya dadewa a gurin da yayi sallah wato inda ya libanci sai gwargwadon inda zai yi istighfari sau uku astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah sannan ce Allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram in ya faɗi wannan sai kuma ya tashi ya sake guri anan zai yi sauran sa sannan kuma ya yi nafilfilin da yake yi bayan sallah sai tambayar abba amin ya ce raka'a nawa ake bukata a sallar dare mafi yawan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallata da daddare raka'a goma sha uku wannan shine mafi yawa kan sallaci sha ɗaya yakan sallaci raka'a sha uku malamai sun yi saɓani wajen ƙarawa akan adadin wasu suna ganin sallan nafila a sake take a buɗe take iya ƙarfinka inda ƙarfinka ya ƙare in ka yi sha ɗaya in ka yi sha uku in ka yi sha bakwai in ka yi ashirin ma duk ba komai saboda suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya an tambaye shi a game da sallar dare kaifa salatul laili sai annabi ya ce masna masna biyu biyu ka ce kaga anan kawai ya faɗa masa kawai dai in ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama ya biyu ya sallama bai ce ga iya inda biyu biyu din za su kare ba kenan zai iya yin biyu biyu biyu biyu ba ba adadi wasu haka suke gani wasu kuma suna ganin a'a anan shi mai tambaya kaifiya ya tambaya ba kammiya ba wato ya tambaye shi kaifa ba kam salatin laili ba don haka maganar da ake yi a nan maganar kaifa ne yaya ake yin ta ya ce masna masna biyu biyu kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda ya zo cikin sahihai na hadisi abdullahi dan abbas da yake cewa na kwana a gidan khalata innata maimuna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya kwanta akan shimfiɗa da shi da iyalansa abdullahi dan abbas yana can gefen shimfiɗar ko daga saman daidai kansu ko kuma daga daidai kafar manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce lokacin da dare ya raba tsaka ko kafin ya raba tsaka kaɗan ko bayan raba tsaka kaɗan ce annabi sallallahu alaihi ya tashi ya goge fuskarsa da hannunsa sannan ya karanta ayoyi goma na ƙarshe na suratu ali imran inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab har zuwa ƙarshen sura ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun ya karanta waɗannan ayoyi goma na cikin suratu a ƙarshen suratu ali imran sannan ya tashi ya ɗauko wata salkarsa da take rataye ya yi alwala ya tsaya a sallah abdullahi dan abbas ya ce ni ma na tashi na irin yadda ya yi na tsaya a hagunsa ya kamo kai na ya juyo da ni ya da ni damansa shi ne yake cewa fa salla rakatai ne sun marakatai ne sun mara rakatai ne sun marakatai ne sun marakatai ne sun marakatai ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallaci raka'a biyu sannan ya sake yin wata biyu sannan ya sake yin wata biyu sannan ya sake yin wata biyu sannan ya sake sallatar biyu ya sake sallatar biyu ka ganka hada raka'a goma sha biyu kenan sannan ya ce sun ma'autara sannan aka yayi wutiri ya zama sha uku kenan sannan aka zo aka kira sallah sun maja al-mu'azzin fa salla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba qabla qabla subhi rak'atayn sannan annabi ya sallaci raka'a biyu kafin asuba kaga shine wannan salatul laili masna masna din kaga raka'ataini raka'ataini raka'ataini ne har sau shida kaga ne zai bada sha biyu sannan wutiri ya zama sha uku sannan annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira sallar asuba sannan ya yayi raka'atayil alfajiri sannan aka sallaci asubahi to su suna ganin wannan shi ya fi lada wato tsayawa iya adadin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna ganin in an yi ta doguwa irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a yi sha ɗaya zuwa sha uku in kuma an takaita karatu wato an yi karatu gajejeru to sai a yawaita raka'u raka wato in an tsawaita karatu a karanta raka'o'i kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake in kuma an wato gajarta karatu a yi dogon karatu wato sai a yawaita raka'o'i wannan wasu malamai kamar ibnu taymiya yana ganin haka ba komai sauraka abin dai yana da sa'a wato akwai yalwa a ciki wanda mutum ya ga ya fi gamsuwa da shi ya ɗauka to yana da kyau ba da abin da ya kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama da tsayawa inda ya tsaya ba abin da ya kai shi nutsuwa a zuciya wato in ka tsaya iya da ya tsaya din zai fi komai nutsuwa kama fita daga cikin zargi domin duk wani wanda yake magana akan matsala din ya yarda cewa wanda ya sha uku din ko sha ɗaya bai yi laifi ba sauraka wannan dai shine abin da malamai suka tattauna akan mas'ala din sai tambayar abdulmumin idris ya ce menene hukuncin yin yarjejeniyar da iyayen yara ke yi ga wanda zai auri su akan ba za a yi mata kishiya ba kuma sai ta yi karatu da aiki to asali ka'ida a musulunci ana ana wato so a rike yarjejeniyar a aiki da ita in an yi ta wanda shi ne malamai suke kira al'akat akadi shi ne shiga karkashin ya zina ladina a wafu bil uqud wato ku cika alkawari kowa auku bi adilla idza ahadtum dusan da kuka yi alkawari ku cika ah, wasu malamai ah, abin nan ah, malamai sun yi ijma'i akan cewa duk abin da aka yi yarjejeniyarsa ana wajibi ne a cika shi to sai dai kuma akwai yarjejeniyar da ta saba wa shari'a wato yarjejeniyar da ta saba wa shari'a wannan ba a ba a ba ta da tasiri duk yarjejeniyar da za a yi in ta ci karo da shari'a to ba za ta zama yarjejeniya da aka yi so a rike ta ba shine abinda na sallallahu alaihi yake cewa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil dukkan wani sharadin da ba a cikin littafin Allah to banza ne wannan sharaɗin da shi da babu duk ɗaya a lokacin da aisha radiyallahu ta'ala anha ta zo za ta sayi barira wato za ta ba da kuɗin fansar barira daga gurin iyayen gidanta sai suka sharɗanta ko da ta fanshe ta suke da wala'inta wato inda barira za ta mutu ta bar dukiya su za su ci gadanta wanda kuma a ƙa'ida a musulunci shine alwala'u liman ataka wanda ya yanta bawa shi yake wala'insa wato shi yake cin gadansa su kuma ga sunan ba su suka yanta ta ba aisha ita ta yanta ta amma kuma su suna so su sharɗanta suke da wala'i a ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce je ki saya ki karɓi sharaɗin nasu dan kowane sharaɗin da ya saba wa littafin Allah to banza ne sharaɗin wato a je din su a gaya musu eh to da sharadin kuke da wala'inta in aka sai aka yanta ta ke da ke da ta don wannan sharaɗin ya ci karo da littafin Allah yayin da za a ba wa mutum aure a ce amma ba zai mata kishiya ba wanda ya ci karo da sharaɗin da littafin Allah ya halatta wa mutum ya auri mace ɗaya ya biyu uku wanki huma tsaba lakum nisa'i masna wa thulatha wa ruba cewa in khiftum Allah ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum wato alqur'ani ya bawa namiji dama har ma wasu malamai suna cewa al-aslu shine ya auri sama da ya auri sama da daya shine asali shine ka'ida ma tunda da su da su Allah ya fara da da ta'addud din Allah ya fara fanki huma qabalakum minan nisa'i sai ce masna can guda ɗayan sai aka hada ta da rashin tsoron adalci wato ga waɗanda suke da larura ta ba za su iya yin adalci ba to sai aka ce fa wahida to su su tsaya ɗaya ashe asali idan mutum yana jin cewa a zai iya adalci to ka'ida ma kamata ya fara da biyu ko ya yi biyu ya yi uku ya yi har zuwa hudu in kuma ya ji ba zai iya adalci ba tun farko ma ka da ya wuce daya wannan shine abin da alkur'ani ya nuna to in wani zo ya sharadin da zai soke wannan halaccin da Allah ya yi masa ya ta ya zama haramun to wannan sharaɗi ya ci karo da littafin Allah saboda haka banzan sharadi ne ko da an sa shi da farko yana son ta tana son shi amma iyayen suka ce sai an sa wannan sharadin yake to a sa aka sa daga baya kuma ya ga dai zai kara aure to shi kina sai je ƙara auren sa wannan ba sharadi sharadin yana cikin sharadin da ake kullu sharadin laysa fi kitabillahi fa huwa batil sai dai idan ya zo zai yi auren ne ba wai sharadi aka yi masa tun farko ba ya zo zai auren ne sai aka ga cewa auren da zai yi zai cutar da ita wacce ya aura ita wata gida wato aka kula cewa zai auro wata wacce duk gari an santa ya ga yadda take in ta shigo gidan za ta cutar da ta cikin gidan to anan iyaye suna iya tsayawa su ce to kaga mu ba za mu hana ka aure ba amma wannan da ka tanka wannan auren da za ka yi zai cutar da yanmu saboda dalili kaza kaza kaza kaza don haka ba mu yadda ba to wannan babu laifi a nan ne hadisin manzo sallallahu alaihi zai zo na batun auren ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya yunkura zai auri yar gidan Abu Jahal yar Abu Jahal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tashi ya hudu ba a cikin fushi ya ce ba zai yiwu ba ‘yar annabin Allah da ‘yar makiyin Allah a haɗa su a gida ɗaya ba zai yiwu ba su zama a ƙarƙashin mutum ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango abubuwan da ba kowa yake hango su ba Allah ta'ala yana sanar da shi abin da baya ba kowa yake sani ba annabi sallallahu alaihi wasallama Allah zai ya sanar da shi cewa zaman ‘yar Abu a gidan a ƙarƙashin Sayyidina Ali tare da Fatima zai iya cutar da ita Fatima iya cutar da auren su da Sayyidina Ali to kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan hange da yake da shi wanda ko shakka babu ba wanda zai musanta haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taka wa Sayyidina Abu Birki ya nuna masa yin haka ba zai taɓa yiwuwa ba to shine anan muka ci idan har iyaye in har wato ba lalle ne zama suna da gaskiya ba amma in har da za a ce zai tunkari wani auren da an tabbata ana da hujjoji karfafa da cewa yin auren nan zai cutar da ita ta gidan to a nan ne iyaye za su ce ba haka ba tun farko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba yarjejeniya da Ali ba cewa to fa ba za ka kara aure ba a'a Ali ya dauko aure kuma ga irin auren da zai yi kuma annabi sai da ya faɗi dalili ya ce lan yajtami'a bintu bintu nabiyillah wa bintu aduwillah ba zai yi a haɗa 'yar annabin Allah da 'yar makiyin Allah ba annabi ya san ya hango abubuwan da za su iya biyo baya na haka yana da damar yayi wannan to ba haka ba mutum ya yana auren wata kuma ga wata ma saliha kuma ta dace da aure ta saboda an mata shaida mai kyau tana da addini tana da halayya tana da ɗabi'u to kaga wani kuma zai fito bai ce shi ma yarsa ba za ta haɗu da da yar wani wata saliha ba ko yar wani salihi in ya faɗa ka to kaga shi baya da hujjar da zai yi hujja da ita saboda ka irin nan za mu ce irin wannan sharaɗin ba tun farko bai dace ba ba ma tarbiya ba ce da uba zai yi wa yarsa cewa kar ta zauna da kishiyoyi wannan duk uban da zai wannan tarbiyyar to bai san tsarin musulunci ba wanda shi ya kawo tsarin a yi a yi auren sama da ɗaya sannan batun aiki shi kuma wani abu ne daban aiki cewa za ta yi aiki wannan da yawa wasu suna yin irin wannan sharaɗin kuma wasu mazajen sukan yadda saboda tsananin soyayya da suke yi na ita wacce za su aura musamman a farko kafin a yi auren bayan an yi auren kuma abubuwa za su canza to sai kuma ya ga cewa ko a aikin nan yana cutuwa ko yana ga abubuwan da suke bata masa rai ko haƙoƙinsa ba sa samuwa sai kuma ya tubiri to kuma daga nan sai a ta masa barazana da wancan sharaɗi a to kaga anan tun farko bai kamata shi miji wanda zai aure ba saboda tsananin so ya yarda da wani sharaɗin da ya san cewa nan gaba ba zai iya tafiya a kansa ba ba zai iya cika wannan sharaɗi ba abinda ni nake cewa dukkan wani aure da za a yi tun farko aka fara sa sharuɗa ko dai ta ɓangaren iyayen ita amarya ko kuma ta ɓangaren uban eh, abin ita amaryar kanta a fara sawa wa miji sharaɗi to fa mu yan mu ba za ta yi kaza ba mu yan mu kaza za ta yi mu yan mu kaza za a yi mata ko ita ta rika sa sharadi ni fa ba na son kaza ni kaza za a mu to duk mutumin da zai aure ya fara jin irin wannan to ya a hankali galibi irin wannan auren zai kare ne da rigima da abin nan aure abin da ake so a nuna shine a nuna saukin kai a nuna fahimtar juna a nuna tausayin juna ba a rika sa sharadi ba kamar wani ciniki kamar wata kwangila ba a san cewa wannan wani akadi ne wanda Allah ta'ala ake fatan ya sa albarka a cikinsa ba saboda duk auren da ya fara da irin wannan sharuɗa mu yan mu za ta zauna ne ita kadai a gida ba za a hada ta da wani ba mu mu za a saya mata mota mu yan mu za ta yi kaza mu mu za ta yi kaza to duk mutumin da ya je iyaye sun fara yi masa wannan sharaɗi to in yana son kansa da arziki ya je ya nemi waɗanda ba za su yi masa irin wannan ba a ba laifi daman a yi bincike kafin a ba wa mutum yarinya kamar yadda shi ma zai bincike kafin ya aura to in an yadda da abin da aka ce a yadda da shi a bincika a gane ɗabi'u da halaye da kyakkyawar da ke da kyakkyawan zamantakewa da addini to shi kenan sai a yi wani gane sharuɗa wannan duk ba su taso ba wannan shine abin da za mu ce game da wannan tambaya na'am sai tambayar abubakar da ya ce ina hukuncin matar da ke sanya turare kuma ta kusanci wanda ba muharraminta ba to wannan haramun take yi a mace ba a san idan za ta fita ma ta sa turare annabi sallallahu alaihi ya hana mata mace za ta fita ta sa turare domin sa turare za ta rika daukan hankalin waɗanda take gita ta gabansu ta yi amfani da turare a cikin gidanta tare da mijinta wannan yana da kyau amma wasu matan za ka ga akasin haka a gida ba za su damu da sa turare ba ba ruwansu da su turare gidansu ko su turare jikinsu ko su yi wa mazan su turare amma in za a fita a yi ta fishe-fishe a yi ta wannan aikin shaidan ne yasa da ta fita to shaidan kuma zai mara mata baya ya take mata baya saboda ta yi guzurin abin da yake bukata na tarkon da zai ta kama waɗanda take gucca ta wajensu haka ba daidai ba ne Allah ta'ala ya hana dukkan wata hanyar da za ta jawo aikata alfasha tsakanin namiji da mace alfasha ce ta baki ko ta ido ta gani ce ko kuma wacce tafi wannan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala na wala taqrabu zina kada ma ku kusanta kusanta shine bin dukkan wata hanya wace za ta iya kaiwa ta tike zuwa ga wannan in an ce zina zina akwai ta baki akwai ta gani akwai ta hannu sannan kuma uwa uba wadda ita ce zinan da take eh, jawo haddi ko dai na bulala ko kuma na na kisa na rajin Allah ya sauke domin sauraro kada a manta dai za a za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta kan waya kamar haka wato sifili takwas sufuli biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a same mu a shafinmu na sada zumunta wato facebook a tambaya ta gaba ta fito daga kabiru ibrahim taiwarod ya ce malam ina neman ƙarin bayani akan biyan kuɗin sadaki kafin ranar ɗaurin aure sadaki abin da ake bukata dole ne ya zama akwai shi akwai an ambace shi a cikin aure wato ya zama na an yi aure a san cewa akwai sadaki sawa'un an karɓi sadakin ko ba a karɓa ba an san nawa za a bayar ko ba a san nawa za a bayar ba wannan duk ba dole ba ne wato kada dai a yi aure da sharaɗin ba sadaki wannan shine auren da ba bai yiwu ba ce la nikah illa bi waliyin wa sadaqin wa shahidai adalin to sadakin abinda ake so ya zama an yadda akwai shi sauran abubuwa da za su biyo baya na cewa sadakin an karba ko za a karba ko an karbi duka ko an karbi rabi za a cika ko bashi ne ko ku a'a ba a ma faɗi adadinsa ba ba a faɗi yawansa ba an bari daga baya za a zauna a tattauna a ga nawa ya kamata a yanki to wannan duk ba dole bane sai an san shi kafin aure saboda haka ko an karba kafin aure ko bayan aure duk ɗaya ne shi yasa za ga wani lokacin an je ɗaurin aure sai ka ga bayan an ambaci su an san da sadaki dama wataƙila ma a gaya wa mutane akan sadaki kaza to sai ka ga wasu sai ana tambaya an zo da shi ko ba a zo da shi ba an zo da sadakin an bayar ko ba a bayar ba bayan an bayar kuma sai a shiga a kirga sai an tsaya ya kirga ko dubu nawa ne sai ya cika bai cika wannan duk ba a buƙatar wani a ɗaurin aure tunda ba za ka fasa ɗaura auren ba don bai cika ba ko don ba a zo da shi ba a lokacin ko ba a bayar a lokacin ba ko an bayar ya wuce duk ba zai hana ka daura aure ba to kaga ba dalilin da zai sa shi wanda yake shiga tsakanin masu masu masu masu daura aure dan shi malami a harkar daura aure ba wai shi yake daura aure ba kamar yadda ake zato <laughs> ce kai zaka daura aure malami ba shi malami dai zai shugabanci daurin auren ne ta yadda ba za a yi abubuwan da suka shafa shari'a ba kuma za a bi yadda shari'a ta tsara musamman wajen siga ya zai nema ya za a bashi ko da da can sai ka muna neman iri inda kuma ba haka ake yi ba ba ce an dan baka ko an baku ba a san wa aka aurawa ba waye ya aura duk ba a yi wannan bayanin ba to abin da ake bukata shine shi liman ko malami lokacin da ake daura aure ya zama yana gurin zai ga waliyin mace ya ga wakilin miji wani sai ga ce ina waliyin miji shi miji ba waliyi ba waliyi yake ba ta bangaren miji ba a sa waliyi sai dai ko wakilinsa watakila ma zo da kansa ya ce ina mijin yake in ba nan ina wakilinsa amma ita waliyinta dan ba za ta aurar da kanta ba mazina ce ita ke aurar da kanta amma mace sai dai waliyinta ya aurar da ita to aka samu waliyi aka samu miji gashi ya zo ko kuma ya turo wakilinsa to sai su yi siga to shi a nan limami shine zai gaya masa to ka ce kaza don kada ya je ya kwaba ya ce ko muna neman iri ko na zo neman yar ka karshe ma ya nema wa kansa bai sani ba saura ka sai dai gaya masa abin da zai ce wa za ka wa kake wakiltawa ne to ka ce ina neman wa ne auren abawwalicin ka wance a gurinka shi kuma ce na aura ma wani abawwalicci na wance shi kuma ce ya karba masa zai ita ce siga in aka yi wannan shikenan an gama daurin aure duk wani abin da zai biyo baya wannan ciko ne ba shine daurin auren ba in aka tashi aka watse daga nan shikenan amma wani lokaci sai kaga an dau lokaci an yi dogon abin nan zama wai duk a matsayin daurin aure ake ta yadda idan ba a daɗe wannan ba sai wani rika ganin kamar daurin auren bai dauru da kyau ba a rage abubuwa wanda sun ya kamata har ka ji wani lokaci ana ana tambayar jama'a kun shaida to a nan kaga shi ma ba bukata domin wannan gangamin ba shaidu ba ne sun fi karfin shaidu su waɗannan yan abin nan ne ilanin nika ake ce masa wato kuzuzu ta aure kowa da kowa ya sani ko dai akwai ishad akwai kuma ilan abubuwa biyu ne kowanne ya samu yayi ko dai ishad a samu shaidu guda biyu adalai ba kowa sai su bi din nan su kadai ne bayan ga waliyi ga wanda za a daura zai aura ko wakilinsa kina a samu wasu biyu adalai in ba a same su ba to a samu jama'a wannan jama'a ɗin duk shuhud ne ko a fita a gaya wa jama'a to wane ya auri wance kenan aure ya yiwu ko da a lokacin ma ba kowa sai su kaɗai daga baya aka bayyana aure ya yi don haka wanda suka zo wannan halarci gurin ba shaidu ba ne kuma baya buƙatar sai an nemi abin an nema wani approval a wajen su kun shaida to inda za su ce ba mu shaida ba fa aure ya kiwa kenan a saboda ka duk ba buƙatar wani lokaci sai ka ga har har sai an yi tambaya uku kun shaida su ce eh kun shaida ko dan kada a runtu ne ko menene dubban to duk waɗannan wasu abubuwa ne da ba ba wani abu ne da ake da buƙatar sa ba don haka maganar sadaki in dai har ba an sharɗanta sarayar da shi ba sama ma aka ce ai an yi akan sadaki kaza to shikenan maganar su san nawa ne a kirga duk wani bai taso ba in an tashi can ya je gida ya kirga an bai cika bai masa waya kuɗin da kuka bayar bai cika ba a dama ai mun san bai cika ba za mu ciko muku sai tambayar sani ishaq ya ce ya halatta a ɗauki ilimin addini a wurin ɗan duba kuma ya halatta a wuri yarinyar da ake zargin mahaifiyarta da yin fasikanci amma ta tuba to ɗan duba ba mutumin Allah ba ne ɗan duba ya saki hanya ya ratsi komin iliminsa komin iliminsa ko da ya haddace ƙur'ani ya san fassararsa ya haddace sahihaini ya san littafan fikihu ya san luga ya san komai da komai da ake bukatar a sani a ilimance matukar da yana duba to ya saki hanyar Allah ya zama yana ja da ubangiji a cikin wani sa na sanin gaibi Allah ta'ala ya ce kullu ya alamu fi samatu al ghaiba illa Allah waɗanda suke sama da wanda suke ƙasa kace ba wanda ya san gaibi sai Allah wato har mala'iku ba wanda ya san gaibi sai Allah to shi yana ja da wannan ya ce shi ma ya sani na haka zai yi bige-bigensa ya ce za ka samu kaza ko za ka rasa kaza ko kana cikin matsala kaza ko zai gaya maka sa'akka ko rashin sa'akka nan yana ja da Allah to duk wanda yake faɗa da Allah yake irin wannan fito na fito da shi bai kamata ka je gurin ka tsuguna ba ka ce za ka nemi ilimi hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min ashrat as-sa'a an an yutlab al-ilm inda al-ashagir yana daga cikin alamun alkiyama a je gurin wasu kaskantattu ana neman ilimi abin nan abdullahi ibn mubarak ya ce al'asagir ana nufin yan bida'a to kaga ba wanda ya kai dan duba bida'a shi ya fi karfin bida'a ma dan shirka ne shi to kaga annabi sallallahu alaihi yana daga cikin alamun alkiyama ma a ce su waɗannan su za su bada ilimi don ilimi wani abu ne da ya kamata ya kasance tare da takawa amin Allah ce wattaqullaha wa yu'allimukumullah a hada ilimi tare da takawa tare da tsoron Allah domin yana baka ilimi ne tare da tarbiya ba wai kawai ya rika baka ilimi ba ba tarbiyya. Allah ta'ala yana cewa walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa kuntum tadrusun sai dai ku kasance rabbaniyina wato masu malamai na Allah kasance malamai na Allah shine rabbani alladhi yurabbi an-nasa bi sigari al-ilmi qabla kibariha wanda yake fara koyar da mutane ilimi na kasa kasa kafin aje sama sama na sama sannan Allah ta'ala ce ba kuntum tu'allimuna alkitaba wa ma kuntum tadrusun saboda abin da kusance kuna karantar da mutane na littafi da kuma abin da kusance kuna karanta ku kanku saboda haka ilimi yana buƙatar ya zama tare da tsoron Allah shi yasa Allah ce inna ma yasha Allah min ibadihi ulama masu tsoron Allah kawai cikin bayansa su ne malamai don haka ya kamata a ce akwai wannan a wanda yake ya saki layi kai ka je gurinsa kana neman ilimi babu shakka wata rana zai iya cusa maka abin da ba shi kenan mutum da kai baka san ilimin nan ba yanzu kake nema to duk abin da ya dora ka akai ya ce ilimi ne sai ka yadda ka hau babu shakka irin haka sai ya zamar da kai kamar yadda ya sami sai ya batar da kai kamar yadda ya ɓace ya zama kamar wanda Allah ta'ala ce wa tul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana min al-ghawi ya zama cikin batattu waɗanda suka san ilimi suka take ilimin su suka suke yin aikin da yake na barna ne don haka ba daidai bane ka je gurin wanda yake ya saki hanya ya bar Allah yana fito na fito da shi yana da awarwan haƙƙi na Allah ka ce za ka nemi ilimi a gurinsa kuma malamai na Allah ba karewa suka yi ba akwai su ka je ka nemi ilimin da za ka samu tare da takawa mahaifiyar imam malik tana tura shi zuwa ga malaminsa abdurrahman eh, rabi'at ibn abi abdurrahman takan ce da shi ka koyi ladabi a wajensa kafin ka koyi iliminsa wato ka dubi ladabinsa ka yi kwaikwayon ladabinsa kafin ka dubi iliminsa shi yasa ake so ko da yara za su kai makaranta to a haɗa su da malamai masu na kwarai domin su tashi da tarbiya su tashi da ladabi su tashi da koyarwa da ɗabi'u masu kyau wannan shine shine shine abin da musulunci yake nunawa tun daga aiko annabi sallallahu alaihi za zaka ga Allah ya yabe shi ce allimhumul kitaba wa yuzakkihim yana koyar da su littafi kuma yana musu tarbiyya to yana tsarkake musu zukata yana gyara musu halaye haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama murabbi ne mai koyarwa ne kuma mai tarbiya ne to haka kowane malami ya kamata ya zama duk wanda ya zama ga ilimin amma ba shi da tarbiya to ya kamata a nemi mai tarbiya shi a guje masa ko ya zama na ga tarbiyar amma ba ilimi to kaga wannan kuma abin da zai bayar na'am akwai tambaya ta biyu na gama gaba ce tambayar bayan wannan sai kuma ya ce a aure yarin yadda wata ya halatta aure yarin yadda wata to ita ba ita ce mai fasikancin ba wata ce ga ai ba ba ba ba wani abin nan ita ita tunda ba ita ce mai fasikancin ba ta zama ita ta gari ce uh, fasikancin wata ba zai shafe ta ba lana cewa wala tazuru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta daukan laifin wata rai to ta rai ba za ta ɗauki alhakin wata rai ba abinda ta yi ita ce ke da laifinta sahabbai da dama iyayensu sun mutu ba a kan musulunci ba su kuma sahabbai ne ma karewar zama mutanen kwarai sun ma kai wato sun ma samu matsayin sahabbai kamar Khalid mahaifinsa Walid ibn har ya mutu cikin gaba yake da Annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan Safwan mahaifinsa Umayyah ibn Khalaf Safwan sahabi amma mahaifinsa babban makin annabi sallallahu alaihi wanda aka shi aikin badar a irin su ikrima mahaifinsa abu jahal har ya mutu abu jahal abin har ya mutu abu jahal har ya kashe shi yana gaba da annabi sallallahu alaihi kuma yana cutar da shi amma ɗansa ikrima kuma ya zama cikin sahabbai ga Khalid ibn al-Walid Walid ibn Mughira babban kafiri da ya nuna gabarsa da sallallahu alaihi ga kuma ɗansa Khalid Saifullahi maslul ga irin su amr abdul amr bin al-as ibn wa'il as-sami shi ma ɗaya daga cikin manyan waɗanda suka nuna a nusar da salama kiyayya suka cutar da shi da sahabbansa a makka amma ɗansa amr yana cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya yabe shi ya ce amr min salihi quraish wato amr amr ibn al-as yana cikin mutanen kwarai a cikin quraishawa saboda haka kaga ashe iya laifin iyaye ba zai bi ba zai bi 'ya'yansu ba Saura ka ita har an tabbata mutum 'yar kwarai ce ba ta ɗauki ɗabi'ar uwarta ba to wannan ba zai hana a aure ta ba ko da uwarta kuma ga yadda take Na na'am sai tambayar Khalid Atete Shirawa ya ce don Allah a yi mana bayani kan sallolin nafila da annabi sallallahu alaihi wasallama ke yi a kowace rana mafi shahara ko mafi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake lizimta na sallolin nafila sune rawatib akwai sallolin rawatib wanda ake kira rawatib wanda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya sallaci salloli raka'a goma sha biyu ruwayar abdullahi dan umar raka'a goma a kullun dare da rana Allah ta'ala zai gina masa gida a aljanna banallahu lahu baitan fil janna to waɗannan rawatib sune raka'o'i biyu a ruwayar dan umar kenan biyu qabla adh-dhuhr wa rak'ataini ba'da adh-dhuhr yayi raka'a biyu kafin azhar biyu bayan azahar sannan kuma sai biyu bayan magariba sai biyu bayan isha'i a gidansa sai kuma raka'o'in da zai yi na na na na na fajiri wato bayan an kira sallah asuba kafin sallah asuba waɗannan ana kiran su rawatib wato sallar raka'o'i ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lazimce su a ruwayar ummu habiba tana cewa arba'an qabla arba'an qabla az-zuhri wa raka'ataini ba'daha yayi raka'o'i hudu kafin azhar yayi raka'o'i biyu bayan ta kaga raka'a shida kenan sannan kuma sai raka'o'i biyu bayan magriba kaga raka'a takwas kenan sannan sai raka'o'i biyu bayan isha'i shi ma a gidansa kaga raka'a goma kenan sai kuma raka'o'i biyu waɗanda suke kafin sallah bayi su ne raka'atai alfajir kaga raka'a goma sha biyu kenan hadisin Umar abdullahi dan umar rakawoyi goma hadisin aisha abu habiba rakawoyi goma sha biyu waɗanda su ne raka'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da rana da daddare abin nan bayan sallah akwai rakawoyi biyu ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi rakawoyi biyu bayan magriba a gidansa rakawoyi biyu bayan isha'i a gidansa rakawoyi biyu bayan sallar juma'a a gidansa hakanan raka'o'i biyu da yake yi na raka'atai alfajir su ma a gidansa yake sannan ya fita ya yi sallar ya asubahi da mutane annabi sallallahu alaihi ya kwadaita da al'ummarsa cewa su rika yin nafilfilu a gidajensu kada su mai da gidajensu kamar kaburbura idan ka san ba a fita makabarta dan a yi sallah to haka ne ya kamata haka ya kamata a ce shi kuma gida ana yin sallah a ciki kada a mai da shi kamar makabarta za ta ji alobi ta kun وصلوا فيها أو اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ko la tattakhizuha qubura ku mai da wato wasu ku sanya wasu sallolinku a ku kada ku mai da su kaburbura to nan haka annabi sallallahu alaihi wasallama rak'o'in biyu da yake yi bayan bayan magrib sai yi su a gida bayan an sallar maghrib sai koma gida sai rak'o biyu biyu din haka nan wanda yake bayan isha'i sai yi su a gida haka nan bayan juma'a sai yi su a gida haka nan na kafin sallah asuba wato raka'atul fajr su ma sai yi su a gida don haka in ka yi su a gida zai fi sama da ka yi su a masallaci annabi sallallahu alaihi ya kasance idan bai samu sallatar raka'o'in nan guda guda hudu ba na na, na kafin sallar azhar yakan rama masu kamar da ya zo ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin makhrama ibn al-amis miswar ibn mahrama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya rama su bayan ma la'asar to yakan rama su bayan la'asar saboda ko da ba a samu sallata su ba akan yi a rama don haka waɗannan su ne ake kira rawatib bayan su akwai salatul witri wanda salloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ke da daddare qiyamul layli ya tashi bayan dare ya raba tsaka ya yi dan bacci ya tashi to sai ya sallaci rakawi goma sha sha uku sannan ya wutiri ya sha biyu sannan ya wutiri da raka'a daya su zama raka'o'i sha uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan wannan su ne mafi muhimmanci ko mafi shaharar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake akwai wasu sallolin daban da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ko da shi abin nan ba a ce ya lazumce su amma ya kwadaitar da su kamar akwai sallah kafin maghrib ce sallo qabla al-maghrib sallo qabla al-maghrib sallo qabla al-maghrib kuma qala liman sha'a to sallah kafin magariba raka'o'i biyu kafin magariba wannan ba sa cikin rawatib amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya kwadaitar da cewa ana iya yi akwai raka'o'in akwai sallar walaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta kuma ya kirawo sallar walaha salatul awwabi yace salatul awwabi da hina tarmudul fisal kamar inda zo a cikin a cikin sayyid muslim sauraka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar walaha kuma mafi akasarin abin da ya sallata shine ya sallaci a ah, raka'a raka'a takwas shine mafi akasarin abin da ya sallata cikin salloli na nafila na sunna akwai salatu shuruq wato mutumin da ya salla asuba ya zauna a inda ya salla masallaci ko inda ya salla bai tashi ba yana lazimi yana wuridi yana karatun qur'ani ko yana ambatan Allah har rana ta hudu ta daga wato ba tana jajjajinta lokacin da ta hudu ba sai ta dan daga to sai tashi sallaci raka'a biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan yana da daidai da ladan umara cikakkiya saboda ita ma wannan tana daga cikin salloli na nafila wanda su akwai irin sunnatul wudu mutumin da ya alwala mutumin da ya alwala to yana daga cikin eh, sunna yayi sallan nafila bayan yayi wannan alwala din kuma tana daga cikin sunnoni na sallah eh, na na nafilfilu na sai tambaya ta gaba wato wadda ta fito daga Muhammad Difan shekara ya ce malam da mata nawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zauna a matsayin matansa kuma shin a gida ɗaya suka zauna kafin rasuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri mata goma sha ɗaya a rayuwarsa amma waɗanda ya bar duniya suna da rai mata tara wato waɗanda wanda suka rasu kafinsa kuma irin su zainab umul masakin ta rasu gabaninsa akwai kuma waɗanda ya rasu ya koma ga Allah ya bar su su kuma su su tara ne kuma kowace gidanta daban wato ba wai gida ne ɗaya ba aka yi ɗaki ɗaki a kowace tana da gidanta shi yasa za ga alkur'ani yana cewa buyut la tadkhulu buyutan nabi daga ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi a buyut ana nufin gidaje ba ɗakuna ba kowace a kuma gidanta tana da ɗakinta waɗannan ɗakuna su ake kira hujurat na الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يأكلون to annabi sallallahu alaihi ya yayi gidajen ajere sai ya fita wannan gida ya shiga wannan gida ba wai a hada suke ba shi yasa Allah ta'ala in yana magana da matan annabi sai yakan ce gidaddajin ku zkurna ma yutla fi buyutikunna fi buyutikunna ko qarna fi buyutikunna to haka gidajen suke kowace da gidanta Ah, haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu illa iyaka dai kawai a jere suke guri guda wato a damfara suke da juna katanga ɗaya ce amma dai sai an shiga nan a fita kuma kowanne akwai farfajiya da tsakar gida da ya abin nan sannan me ya tambaye su ta biyu to ina ga su ne tambayoyin na farko mata nawa ne kuma a gida ɗaya suke ina wannan da shi ne eh. To ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan rana don haka a madadin shehu malamin ma'a Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo da kuma wanda ya tace mana sauti wato Bashir Sarki Abdulkadir. Kada dai a manta za a aiko mana da tambayoyi ta lambar waya kamar haka sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu sifili takwas sifili biyar bakwai takwas biyu tara takwas bakwai hudu ko kuma a shafinmu na yanar gizo wato fatoyin rahama at gmail.com ko kuma a shafinmu na sada zumunta wato facebook don haka ni shehu bala kabara nake cewa mu haɗa a wani shirin idan allah ya kai mu يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا suna ta kawo kuka gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi nan ne <laughs> ya ce kai <laughs> ku saurara babu sai manzan Allah ya rufe kofar da da ce ba haka ba ba wannan dukan aka ce ku musu ba a'a ta yi kamari baya da za a yi dukan da bai cutarwa ba a ce ka sa bulala kai mata rudu ba ba ce ka same ta kai ta falla mata mari ba manzo Allah ya ce saboda mai ɗayan ku zai tashi ya samu mata sai mata duka irin dukan bawa mana kamar bawa ka fiyo bawa ya ma laifi ka sa bulala kai ta dukansa inda ka ga dama manzo Allah ya ce ya kuma sannan yamma ta yi mai yiwa sai ya lallabo me yake me kake nufi kuma ka ba ta kashi da rana ka lallabo da dare na rantsi da Allah kaga ko da ta yadda kila da wuya a samu kwanciya mai daɗi tunda ba za ta baka haɗin kai yadda ya kamata ba ba za a samu wasanni da shari'a ta halasta a yi kafin kwanciyar aure yadda ake bukata ba saboda ni saboda kanan naushe ta ɗazu ba ta kai ga huciya ba kuma yanzu ka lallabo me kake nufi kamar alamun malam so yake karɓe min sifika to gaskiya kamar yanzu na fara akwai abubuwan da da na so in dan tattabo to amma su ta bangaren mata bari in dan ba su kissar wata baiwa Allah wadda nake fatan Allah madaukakin sarki ya taimaki mata su yi koyi da irin waccan baiwa Allah na farko wannan baiwa Allah ita ce mahaifiyar Abu Hanifa mahaifiyar Abu Hanifa ɗaya daga cikin malamin mazhabobin mu guda hudu Allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya ya ji kansu da rahamarsa mahaifin abu hanifa sabitu bin ibrahim ya kasance ɗalibi ne na ilimi mai neman ilimi ba mai kuɗi ba ne na alhamdulillahi mun ji ma dokar ba ma takwas ba ne an ce zuwa goma ne yanzu doka ko saboda haka sai ke to alal hakika shi sabit bin ibrahim ɗalibi ne mai yawo na neman ilimi na addini rannan ya fita hanyarsa ta neman ilimi yana cikin tafiya ga yunwa ba da guzuri ba kuɗi ba abinci sai ya wuce wata gona ta aful da ya wuce wannan gona ta aful sai ya samu aful din ya gangaro ya fado ya gangaro har bakin hanya sai ya ɗauki aful din kwaya ɗaya saboda yana jin yunwa sai yake ci ya ci rabin aful din sai ya tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ke cewa duk jikin da ya gidu da haram to fannaru aula bihi wuta tafi sa sai ya shiru yana rike da wannan rabin aful a hannunsa sai ya tsallaka shingen wannan gona ta afu sai ya shiga sai ya samu wani mutum a cikin gonar yana ta faman tara wannan aful a wuri ɗaya yana ta tara shi sai masa sallama ya yace ana ta malam wannan aful ɗin naka ne na ɗauki ɗaya ne ina ci na ci rabi sai na tuna me hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cewa duk jikin da ya ya gini da haram to wuta ce ta fi cancantar wannan jikin don haka ba ni da abin da zan biya shi wannan rabin da na ci ga rabin kawa Allah ka yafe min rabin sai ce tab wallahi ni ma nan da ka gani mai aiki ne a din nan ba nawa ne, ni mai aiki ne kawai turo ne yi in tara shi sai ce waye ne aful din sai ce gaskiya inda yake da nisa domin sai ka wuni kana tafiya ka kwana sannan ka kai garin yace ga ya mun garin ya masa kwatance ga inda zai bi ga yadda zai ga inda zai bi ya kai garin ga sunan mai aful din ya tafi rike da wannan rabin aful din a hannunsa sai da ya kwana ya wuni yana tafiya sannan ya kai garin ya tambaya aka nuna masa gidan mutumin ya je ya kwankwasa kofa mutumin ya fito suka gaisa ya ce da shi da Allah kai ne mai gona ta abul a wuri kaza wuri kaza wuri kaza ya ce kwarai da gaske ya ce kawa Allah wannan aful din naka ne yunwa ta kama ni na ɗauka ina ci na ci rabi sai na tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da ke cewa duk jikin da ya ginu da haramu ta ce ni tafi dacewa da shi don haka na zo kawa Allah ka taimaka ka yafe mun rabin da na ci ga rabu sai dibe shi ya girgiza ka ya ce ta gaskiya ba zan iya yafe ma ba sai dai idan za ka yadda da wani sharadi kwaya ɗaya da zan gaya ma in ka amince tu zan yafe ma rabin aful amma wallahi in ba ka amince ba ba zan iya yafewa ba ya ce meye shi sai ya ce ya gare ni bari ka ji sufofinta gurguwa ce ta naɗe ba ta iya tashi makauniya ce ba ido kurma ce ba ta ji da kunne bebiya ce ba ta magana in ka yadda za ka aure ta to zan yafe ma rabin abu in baka yadda ba zan yafe ba sai ya ce ka amince in ne yadda za ka yafe mu rabin abu ya ce na amince zan yafe ma ya ce to na amince zan yadda da wannan wahalar da zan yi Allah zai bani lada ya fi in je lahira ana bi na bashin rabin aful ana neman ya za a karbo nan da nan sai je kira mi dangi da makauta a zo za a daura aure da aka zo aka daura aure sai ce to bari in shiga in zo ba da matar ka falo sai ka same ta ku gaisa sabit bin ibrahim